Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun bidiyoyinmu kai tsaye da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum. A ci gaba da karatunmu na yadda za ka iya gyara kwamfutar ka, a yau za mu bayani ne akan abin da ya shafi mouse. Wannan shi ne mouse. Mouse akwai shi kala biyu. akwai wanda ake cewa drag ball mouse akwai kuma wanda ake cewa optical mouse shi optical mouse ne wanda zaka gan shi da wuta a jikinsa idan ka jona shi a kwamfutar ka zai baka wuta kamar haka to idan kaga ka jona mouse ɗinka a jikin kwamfuta kaga ya baka wuta haka yana nuna maka cewa lalle wannan mouse naka yana yana aiki a tattare da kwamfutar ka sannan kuma idan ma'ana ka jona shi kaga bai baka wannan wutan ba yana nuna maka cewa a wannan motsin naka akwai damuwa a tattare da shi tunda mun ce ita kwamfuta ce na kwamfuta na'ura ce wacce take amfani da wutan lantarki to kaga kenan duk wani abu da zai amfani da ita zai amfani da wutan lantarki ko kuma wutar batir kamar yadda muka yi bayani a darasin mu na farko to kuma sa'an nan shi wannan motsin yana da cable kamar yadda muka ce shi ma'ana keyboard yana da cable guda biyu da UPS2 da kuma USB to shi ma mouse yana da kebul guda biyu da zaka iya connected dinsa a jikin computer ka akwai USB connector ma'ana cable na USB kuma sannan akwai kuma PS2 connector ko kuma PS2 uh, uh, uh, cable so shi cable ɗin kansa shine connector ɗin da ka jona a ka na jikin kwamfutar ka na USB sannan kuma shi wannan mouse da muke gani yana aiki ne kamar yadda kusan kafar mutum take aiki duba da cewa mun ce ai kwamfuta an kwaikwayi mutum ne an yi ta akwai ɓangaren kai akwai bangaren gaggar jiki akwai ɓangaren hannu akwai kuma ɓangaren kafa to muƙaddara shi mouse yana amfani ne kamar bangaren kafa saboda in ka kalla mouse din nan da kyau akwai malatsai guda biyu akwai malatsi na hagu akwai kuma malatsi na dama wanda shine ake cewa primary button da kuma secondary button shi primary button shine ake kira ma'ana left click kuma shi secondary button ne ake kira mana right click sannan kuma a tsakiyarsa za a ga akwai wani dan abu wanda ake motsa shi zuwa gaba ko zuwa baya ana kiran wannan abu scroll wheel shi amfaninsa kai tafiya ne ma'ana idan kana duba document kamar yanzu ka buɗe wannan page ɗin haka a jikin kwamfutarka so kana so ka yi sama ko ka yi ƙasa da wannan shi scroll wheel din shine da ka murda kai sama ko kai ƙasa kaga wannan ya yi amfani ne kaman kana tafiya gaba ko kana tafiya baya so kaga akwai dama akwai hagu akwai kuma tafiya sama akwai kuma tafiya ƙasa to da wannan abin shine ka scrolling zuwa inda kake so ka je sama ne ko ƙasa ne sannan kuma shi wannan ma'ana left click din kenan ma'ana primary button din amfaninsa shine ya taimake ka wurin kai alaka tsakanin kai da kwamfutar ka ta hanyar da idan kana so ka taba wani abu a jikin kwamfutar ka ko wani icon ko wani folder ko wani briefcase ko dai wani abu haka ka tafi izuwa ga shi wannan abun ta hanyar wannan aro din da muke gani idan ka tafi ka je kansa ka tsaya to shi left click kana amfani da shi ne ma'ana shi primary button dan ka taba ka zaɓi abin ko kuma ka taɓa shi so biyu ya buɗe maka wannan abin misali idan muna so mu buɗe wannan abin ba sai mun yi amfani da shi secondary button ba ma'ana right click za ka iya latsa shi so biyu bayan ka kai kanka wurin zai je ya buɗe maka wannan abin ba tare da ka je open ka buɗe shi ba sannan in zaka kulle ko me zaka zaɓa shi wannan primary button ɗin da shi ne za ka yi wannan amfani wurin rufewa ko kuma wurin shi buɗe abu ta hanyar latsa shi guda biyu shi kuma secondary button ana amfani da shi ne ta yadda za ka yi right click ma'ana secondary button zai fito maka da options sai ka motsa shi wannan motsin naka inda kake so ya je da hannunka za ka rika motsa shi kana yawo da shi zai kai ka inda kake so ka taba in ka zo kawai za ka yi amfani da shi secondary button don ya zaba maka ko kuma kai amfani da ma'ana a shi primary bottle din da ya zaba maka ko kuma ka yi amfani da shi left click ya bude maka wannan abin guda biyu so wannan shine amfanin primary button da kuma secondary button a mouse sannan kuma idan kaga ka latsa ka ji ya ki latsuwa yana nufin kenan wannan button din da ke ciki dan abin ya yayi hook ya samu matsala yadda zaka yi kawai zaka kwance domin akwai notitika guda biyu zaka duba inda notittikan nan naka yake sai ka kwance a hankali idan ka kwance shi a buɗe sai ka ɗaga da ka buɗe za ka ga inda wa'innan ƴan maballan suke guda biyu idan sun yi datti ne sai ka amfani da brush ɗinka ka goge su sannan kuma ka maida abinka ka ɗaure kana jona a jikin kwamfutar ka zai yi maka aiki ka ci gaba da aiki da mouse ɗinka to insha Allah a karatunmu na gaba za mu yi bayani akan abin da ya shafi shi kanshi kuma system unit ɗin ku biyo mu a darasinmu na gaba domin jin yadda za mu gabatar da wannan darasi ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don samun bidiyoyinmu kai tsaye da zarar mun daura.